Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake haduwa a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International a Rafai sunana Zainab Ibrahim. A yau shirin zai leƙa yankin sarkin yamma da ke jihar Maradi a jamhuriyar Nijar, inda sarkin yankin ya kafa dokar hana yi wa yara mata masu ƙananan shekaru aure, musamman ɗalibai da ke tsaka da karatun boko. dai ganin matakin ya taimaka mataka wajen ganin yara mata sun yi karatu mai tsawo har zuwa wani mataki domin zama abin alfahari a cikin al'umma. Hana yi wa ƙananan yara mata auren wuri a yankin sarkin yamma ya yi sanadiyar kawo raguwar matsalolin lafiya yayin haihuwa musamman ga waɗanda jikinsu bai kosa ba matsaloli irin yoyon fitsari da yawan mace-macen mata yayin haihuwa da ma bayan haihuwa. Koya batun nan yake, shirin rayuwata ya tattauna da Malam Kabiru Isufo, wani uba a jihar Maradi da ya bayyana mana dalilan da ke sa iyaye yi wa 'ya'yansu mata auren wuri. Sai kuma mai martaba Sanusi Mamman Gaya na Sarkin Yamma, amma kafin nan. ga rahoton da abida shu'aibu baraza ta haɗa mana a kai rayuwata mun wayi bisa wannan yanzu ba a irin wannan aure mun samu koyo daga sarkin garinmu bai bari a wani irin wannan aure sai yaro ya kai lokacin da ya kamata a mishi aure lokacin nan ne ake mamu aure mu a gaskiya dai mun nan ga sarki amma masha Allah an kare gaskiya dai auren dole yanzu gaskiya dai an bari shi in dai ya tana yin ikon Maryama Ado Isaka da Naja'atu Mani kenan da ke maraba da matakin mahukunta don ba su kariya daga auren wuri a garin sarkin yamma da ke kilomita goma sha biyar daga garin Maradi yankin da ya kaurin suna wajen yi wa yara mata auren wuri da ke kawo cikas ga iliminsu. Malama Danejo uwa ce ga Karima wata ɗaliba mai ilimi sosai da aka shirya yi wa auren wuri amma sarkin ya dakatar kuma har yanzu take ci gaba da karatu a maraɗi. Alhamdulillah da da shekara sha uku muka so mai yarinya armi. Da magabata suka ba mu goyon baya suka hana mata auren nan ba mata aure ba. Tana shan mara tana ta karatunta. Muna cikin jin daɗi ma cikin wannan karatunta mun fara ma shin karatu. Alhamdulillah. Wannan matakin da ya sa a yanzu an samu ci gaba sosai a fannin ilimin yara mata a wannan yankin kamar yadda Madam Sakina mai kula da ilimin 'ya'ya mata ke cewa. Cikin dai kishi ɗari gaskiya ana samu mata jan kishi saba'in uwa suna barin suna zuwa karatu e eh, sai dai daɗa dai ɗan ƙarhi da ke akwai saboda kun sa ai harkar ƙauyen da take ko tana yiwa wani bi macen nan ita ce ke rike da ƙarhin gidanta kenan dole ne za ta sanya yaran nan talla babu yanda za ta yi abun ba cikin taso bane ba ana ganin matakin wayar da kai game da mahimmancin ilimin matan musamman a fannin kiwon lafiya da karancin su ya tilasta maza karbar haihuwa baya ga hukuncin sarkin ya taimaka wajen baiwa tarin mata damar karatu. RFI. To madalla an gaishe da Abida Sha'aibu Baraza da wannan rahoto. Yanzu za ku ji zantawa ta da Malam Kabiru Isufu, wani uba a jihar Maraɗi da ya bayyana mana dalilan da ke sa iyaye yi wa 'ya'yansu mata auren wuri. Zamani da ya lalace, sau da yarinya ya karama sai ka ganta ba ta da aure amma sai ka ta yi ciki kuma kana gani kuma sai a samu babban mutum tsoho da sauransu saboda ya bata yan kuɗi kaɗan ya bata ta kuma a yi ciki kuma abu ya lalace mm. shi nake ganin isa mutane uwaye suke ɗaukar mataki har gara a ce gidan auren nata ne take maimakon mi maimakon a ce waje ne aka bata ta aka bata mata rayuwa ana iya cewa saboda babu wata doka ta a zo a gani shi yasa iyaye ke jin tsoro ba babu ba ɗaukar matakin da yake da wahala nawa yaro ya bata eh, mutum ya bata ya karama yariya shekara guda ko wata sai gan shi ya hito yana yana yawon shi hmm. illa iyaka dai turawan da suka kawo matsalolin abin dai amma hmm. akwai doka tun da ana kai mutum gidan kasu ana hmm. kaza sai dai babu tsananin hukuncin wanda zai sa a ce in mutum ya yi abu kaza a kashe shi ko a mashi kaza ko a ɗaure ran da rai shi ke sa wani bi sai mutum ya dawo kuma ya sake wannan ɓanai. to kenan muddin ana ɗaukar tsauraran matakai akan miyagun mutanen nan ku iyaye za ku bari 'ya'yanku mata su yi dogon karatu? Ni ɗauki kaina, ɗiyata tana nan baɗi ma take bak kuma insha Allah in san samu ne in barta ma in akwai doka akwai dokan ma su daga mutanen su ji tsoron Allah in akwai yin tsoron Allah ga ɗiyarka bai kamata ka je ka taɓa ɗiyar wani ba mm-hmm. sai ka barta hajjiya a ta yi mana mm-hmm. eh wannan ba wani abu ne ba tunda auren dolin ga wata ɗiya mace yana kawo mata illa kenan sai ka barta sai ta kusa ta isa kuma karatu ilimi na ɗiya in ka raya ɗiya mace kamar ka raya duniya ne mm-hmm. to wannan kuma ai abu ne mai tau yana iya barta mana ai dalilin da aka sa aka jawo mu hankali aka ce kenan da maza suna karɓa mata suna karɓar ma mata aihuwa sai aka ce to musa ɗiyan mu mata lakwal mhm. dalilin wannan muka sa mhm. muka je yanzu ka gani alhamdulillah galibi dai mata ke karɓa aihuwa yan uwansu mata mhm. galibi sai dai in ciwon ya kai wanda ita mace ba ta da ilimi akan wannan kenan babu babu laifi wannan dan ka bar mace ta ilimi dan ta je ita mata ilmantar da wasu ko ta kama yan uwanta mata tunda ilimi yanzu diyan da ba sai wannan kadai ba fanni da dama wani mataki kuke bukata gwamnati ta dauka mu matakin da muke so a doka ayi. duk wanda ya matsala ma wata yarinya kina a ɗauki mataki na kanshi wanda uwaye su gani wallahi mu aka ɗauki wannan an biya. a masu saurare da fatan kun nishadantu da waƙar Sibombo daga bakin Salamatu. ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin rayuwata da mai martaba sanusi mamman gaya na sarkin yamma yaniya ba ta kai gidan ba ta kai lokacin armi ba ta kai arzikinta na armi ba sai a ce an mata armi mun ga matsaloli wanda suke fuskanta har suke rasa rayuwarsu akan wannan menene matsalolin kwayan matsala ta ciwon yayin mahitsari akwai borin gishiri karamar yaniya in ta je ta kai ga borin gishiri babban matsala ake samu mun ga da yawa wanda can da baya sun ta rasa a akan wani to amma tun da maka zamna da gwamnati muka tattauna ya gaya mun matakin da ta kamata a ɗauka bisa ga wannan abun to sai muka zo ba mu tsaya ba muka ɗauki wannan mataki kuma wannan mataki sai ya kai gaskiya sai mu ce alhamdulillah yanzu a cikin nan dai kantonkin sarki yamma sai in ce gaskiya wannan abu duka an bar shi to ko me yasa ka ce an bar shi me za sa in ce an bar shi don saboda mun ɗauki matakai mun aza dokoki kan yin shi to kuma hita muka yi gari village par village muka hita don saboda mu waye mutane ka kuma a hana yin wannan armi na gaugawa to gaskiya sai in ce alhamdulillahi mun yi nasara kan wannan waye kai da muka yi bisa ga wannan abu kuma yarinya tana kwazo ga karatu tana ɗaya daga cikin wanda da tarke shi a alakwal sai aka ce tana canza al'umma mutane an tara jama'a kowa da kowa kawai muka ce wannan abu da wanda ba zai yi wani sai na tura dogare na muka je aka je muka da tunda na san in ba na je ba abinda suka niyya yi za su na je na tashi da kawata na je wurin wannan arme na ci kwata-kwata kawai a waci. an tara jama'a ana shirin shawa addu'a muka ce a waci ba za a yi shi kuma arman da aka bari kenan habbasa yanzu yani habbasa yanzu tana tana lakwai Mai martaba Sanusi Mamman Gaya kenan na sarkin yamma da ke jamhuriyar Nijar. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. tambaya a gare ku masu saurare ya kuke kallon wannan mataki na hana yi wa yara mata auren wuri ya lamarin yake a inda kuke wasu shawarwari kuke da ita a kai sai mun ji daga gare ku. Da haka za mu ja labulan shirin a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. madadin sashen Hausa Radio France International a Rafai musamman Abida Sha'aibu Baraza da ta taimaka wajen haɗa shirin Zainab Ibrahim ke cewa huta lafiya. Tuwa da Zainab Ibrahim da